Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 14 ga watan Oktoban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na warhaka Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya ayyana kasar iran a zamar wacce ba ta mutunta yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar kasar sakataren tsaro na amurka kuma ya kira ga sojojin iraki da mayakan kurdawa da suka yi zuciya nesa a daidai lokacin da suke girke kawunan su ake girke su a wajen birnin karkok. wani jirgin sama na dakon kaya ya yi hadari a ivory coast kuma akalla mutum hudu da ke cikinsa sun halaka a yau asabar to ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar wani kwamitin ecowas mai kula da shige da ficin mutane da kaya a kasashen mambobi ya fara bin diddigin wannan batu saboda kaucewa hasarar da 'yan kasuwa suke yi sakamakon rashin samun damar yin hakan kamar mutum in ya ɗauko kaya waɗanda suke iya lalacewa kamar wani tumatir da wani kayan gona waɗanda suke lalacewa in aka ɓata mai lokaci kaga abun yana iya kawo mai hasara to duk da cewar gwamnatin shugaba muhammadu buhari na iya bakin ƙoƙarinta na kawo ƙarshe wato cin hanci da rashawa a najeriya amma da alama akwai masu yi wa wannan yaƙi zagon ƙasa ko me za ka yi cin hanci da ko me cin hanci ko me cin hanci duk abin da za ka yi dan ba ka dan ba da baya tafiya muna kuma dauke da shirin sakon wato amsoshin sakonni da kuka aiko mana ko kuma tambayoyi da kuka mana sannan kuma akwai sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da farisan kan shirin nukiliyar ta mr trump ya kuma aza sabon takunkumi kan juyin juya hali na iran dangane da ta'addanci rahotanni da rahotanni suka ce wato kama kafa da kawayen amurka da ma wasu manyan cikin gwamnatin ta trump suka yi ya sa shugaban bai yi fitali da yarjejeniyar ba baki daya da yake magana kan wannan mataki tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda ya jagoranci yarjeje wato shawarwarin kulla wannan yarjejeniya daga kakkausar lafazi ya soki wannan mataki na shugaba trump ya ce wannan shawara ganganci ne inda aka fi ba da karfi kan izza da aƙida maimakon hujja ko shaida da ke bayyane hakan ji mr kerry ya gurgunta karfin amurka ya mai da ita saniyar ware cikin ƙawayenta kuma ya tsananta hanyoyin warware rikicin da ake da koriya ta arewa kan shirin nukiliyar ta ya kuma ƙara tura amurka zuwa fagen yaƙi shi ma da yake magana a jiya juma'an shugaban iran ya ce yarjejeniyar da iran ta sanya hannu a kai da kasashen duniya shida shekara ta 2015 ba za iya warware shi ba sakataren tsaron amurka john mattis yana kira ga sojojin iraki da mayakan kurdawa da aka jibge a bayan garin kirkuk mai arzikin mai da cewa su kai zuciya nesa yayin da jami'an kurdawa suke ci gaba da kashedin dakarun iraki suna shirin kai musu farmaki jiya jima sakatare matis yake cewa ƙara ɗamarar da sassan duka biyu suke yi ya sa amurka tana mai da hankali akan rikicin yana gargaɗin ƙawayen amurkan duka biyu cewa yanzu ba lokaci ne da za su kau da hankalinsu daga babban fada da ke gabansu wato yaƙi da ƙungiyar isis a yankin ba ba za mu fara fada da junan mu ba mati sai ga manema labarai yayin da ke dawowa nan washington daga cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta amurka da ke birnin miami jihar florida wani jirgin sama na dakon kaya ya yi hadari a ivory coast yau asabar kuma akalla mutane ko kuma 'yan kasar moldova guda hudu suna daga cikin waɗanda suka halaka lokacin da jirgin ya yi hadari cikin teku dab da gabar ruwan kasar kamar da yadda ministan tsaron kasar ya yi bayani Minista Siddiqui Diakite ya ga manema labarai cewa wasu mutane shida cikin jirgin sun ji rauni cikinsu har da 'yan ƙasar Faransa hudu. Majiyoyin tsaro daban-daban sun ce mutanen jami'an sojin kasar Faransa ne. Wata mujerar sojin faransa ta ga kamfanin dillancin labarai na AFP cewa rundunar sojojin faransa ce ta yi shatar jirgin domin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. jirgin wadda yake dakon kayan sojojin na faransa 'yan sanda suka ce akwai mutane goma cikinsa wanda ya fantsama cikin teku kusa ko kuma dabda babbar tashar jirgin sama da ke birnin abidjan yayin da ake ruwan sama kamar da bakin kuriya. a halin da ake ci kuma an kashe akalla mutane bakwai wasu goma kuma suka jikkata sakamakon fashewar nakiyoyi da aka nasa cikin wata mota a wata muhimmiyar mararraba a birnin mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau asabar kamar da yadda aka ji daga bakin jami'an kasar da kuma shaidun gani da ido labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murai amurka nan washington dc A Myanmar jami'an sojojin ƙasar sun ce sun fara bincike kan take-taken dakarunta a jihar Rakhine inda ake zargin sojojin ƙasar da aikata munanan cin zarafi babu kyan gani kan tsiraru musulmi na kabilar Rohingya. Dubbai sun yi gudun hijira zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh tun a ƙarshen watan Agusta. Abin da ba a sani ba shine lokacin da sojojin za su bayyana sakamakon wannan bincike. za mu saki rahoton a hukumance idan muka samu cikakken bayani kamar yadda wata sanarwar da rundunar sojin ƙasar ta bayar a yayin da matsalar zamantakewar take ƙara tsanani tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan yana kiran da a ƙyale 'yan ƙabilar ta rohingya su koma muhallansu mista Anan wanda a baya bayan ya jagoranci wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin na Myanmar ya faɗa a kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa 'yan kabilar Rohingya suna buƙatar taimakon su koma muhallansu ba a tura su sansanonin 'yan gudun hijira ba. A Siriya ɗaruruwan farar hula ne suke gudu daga birnin Raqqa a daidai lokacin da ake tsammanin mayaƙa mayakan da suke samun goyon bayan Amurka za su yi kukan kura na sake kwato birnin daga hannun mayakan sa kai na ISIS. mazauna birnin sun ce mayakan sa kai na isis suna ta miƙa wuya a 'yan makonnin baya bayan nan duk da haka suna ci gaba da rike wasu sassan birnin da suka hada da babban dandalin wasa da kuma asibiti galibin waɗanda suka tsere daga birnin sun rame bayan faɗan da ake yi na watanni ya ritsa da su tun cikin watan yuni ne dakaru 'yan hamayya da ake kira syrian democratic forces waɗanda amurka take mara baya suke fafata da isis a birnin kuma sun kama fiye da kashi 80 na wannan birni a halin da ake ciki kuma turkiya ta tura sojojinta zuwa lardin idlib na syria a zaman wani bangare na matakai da take ɗauka na kawo ƙarshen fada da ake yi da kuma iko da mayakan sa kai suke yi a yankin. a duk fadin arewacin jihar california nan amurka inda wutar daji take ci babu kakauta kusan mako ɗaya yanzu har ma ta halaka akalla mutane 36 ta ƙona gine-gine sama da dubu shida kuma mazauna yankin suna duba irin hasarar da suka yi da dama daga cikin suna yi wa allah godiya sun tsira da ransu wurare na farko da wutar ta fara barna ta lalata illahirin masana'antar har hada barasa amma ta kyale tebur da wurin zama a kofar ɗakin da ake auna ta. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla matsalolin shige da fice na mutane da kaya a kasashen ecowas na ci gaba da zama babban kalubale musamman ma ga 'yan kasuwa kwamitin ecowas mai sa ido akan wannan batu ya tashi haikan yana bin diddigin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalolin wadda ke sa 'yan kasuwa suna fadawa cikin hasarar makudan kudade a kan iyakokin kasashen ga wakilin musula muni barma da karin bayani akan haka kai da kawo ba tare da fuskantar wata kuntatawa ba wani yanci ne da kasashen ecowas suka yi tanadi wa daukacin talakawan yankin ta hanyar yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu kafin daga bisani su kafa hukumar task force domin ta sa ido a kan yadda ake gudanar da wannan tsari sai dai da yake bayani a taron bitar wannan hukuma kwamishinan kungiyar sai dawo lawali shaibu ya ce har yanzu matakin na fama da turjiyar wasu jami'ai akan yakoki da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan ecowas da ma'aikatan wakilan kasashe suke yin aikin suke yin aikin kuma sau da halau suke cin rashawal suke cin amfanin rashawal duk shawarar da za su kawo sun san yadda za su yi su kewaye ta su ci gaba da yaudarar 'yan kasuwa da masu zuwa da zauwa shi ya sa aka ce to yanzu a nemi wanda ba su bane masu aikin ba su bane masu cin ribar bannar da ake yi su ga mutane mambarkin ecowas ba ruwansu yawanci sun yi mukamin wannan sun kare ba sa tsoron wani kuma sun san duka manakisar da ake yi yawaitar tashoshin bincike tsakanin wannan kasa da waccan da jan kafar da ake fuskanta kafin sakarwa motocin jigilar fasinjoji da na dakon kaya hanya wani abu ne da ake dangantawa da dalilan tsaro sai dai masu kai da kawo na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa sakamakon koma bayan da matakin ke haddasa wa sha'anin tattalin arziki in ji muhammadu tuni jami'i a ofishin profab na kungiyar ecowas ba mu cewa a bar control saboda harkar security amma kaga kamar mutum in ya ɗauko kaya waɗanda suke iya lalacewa kamar wani tumatir da wani kayan gona waɗanda suke lalacewa in aka ɓata mai lokaci kaga abun yana iya kawo mai hasara ko kuma dabbobi waɗanda kaga in an ka tsaida su suka daɗe kaga suna iya su yi rashin lahiya ko kuma waɗansu ma su mutu don mun sha ganin lokacin da waɗansu ke mutuwa kamin a kai su kasuwa kaga yana ijayo hasara rashin hukunta jami'an da aka kama da laifin cin hanci da karɓar na goro a tashoshin bincike shine musabbabin halin da ake ciki a yau irin wannan al'amari ne ya sa wasu masu hada-hada watsi da wata gayyatar kungiyar ecowas a yayin wani zagayen da ta gudanar a kasashe da dama na yankin a can baya saboda a cewar su abin tamkar taron a shashayi a watse ne to amma kwamishina lawali shebu ya ce kun san yau fiye da shekara 20 ake wannan zancen ana kucece kuce a cika takardu yanzu ana so a ƙetare a huta daga zancen cika takardu na banza Allah yarda za su ba da hanya ta kwarai su ne za su faɗi yadda za a yi a magance wannan matsaloli da kowa yana shan su kuma kowa yana jajen su kasuwanci zai bunƙasa kuma talakawa da ma ma'aikata da magabata duka na ƙasashen ECOWAS za su ji daɗi idan kowa yana jajen wannan abu mafuta ce kawai ba a samu ba. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To ma dalla a gaida sulaiman Muni Barma. A Najeriya kuma shelar yaƙi da cin hanci da rashawa da danna haƙoƙin jama'a na cikin batutuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya alƙawaranta wa al'ummar Najeriya. To duk da yake gwamnatinsa na iya bakin ƙoƙarinta wurin tunkarar wannan matsaloli, ga dukkan alamu akwai masu zagon ƙasa da kuma mai da hannu agogo a baya wanda hakan da yake bukatan taimakawa shugaban a wannan yaƙi ga wakilinmu lamidu abubakar daga yankin niger delta da rahoto akan haka da dama dai 'yan najeriya na jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari wajen tunkarar waɗanda ake ganin sun gagara a da bayan an gano hannuwansu dumu-dumu a badakalar sama da faɗi ko dai a gwamnatance ko kuma a wasu kafofin hada-hadar tattalin arziki a ƙasar kamar misali bankuna. Hawa'u Adams Mahmud yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa ce a ƙasar. A takaice kafin mu zo mu yi zaɓe mun san cewa shugaban kasan da muka zaba mutumin kirki ne mai adalci mai son ya yaki corruption na Najeriya tunda corruption ya yawa a Najeriya ba wanda bai san corruption ya yawa a Najeriya ba ko me za ka yi cin hanci da ko me cin hanci ko me cin hanci duk abin da za ka yi dan baka dan ba da ba baya tafiya misali ina da dadi gama ABU Zaria amma ya sami EFCC din nan Allah kan ya samu sai da muka kashe kuɗi ya fi abin nan wanda kuma hakan bai kamata ba kusan dai har yanzu babu inda ba a kuka sama da fadi da walawala a fanni da dama a kasar bankin tanadi na asu savings alum a nigeria na daya daga hukumomin gwamnati da masu lura da al'amura ke nuni da cewar akwai bukatar shugaba Buhari mai yaƙi da cin hanci da rashawa ya bincika a dalili na zargin cewar wasu biliyoyin nerori sama da saba'in an yi walawalarsu wanda kuma alkaluma da hujjoji suka tabbatar inda kuma bayan wata mata maimuna aliyu da ke zaman tsohuwar babbar daraktan kasuwanci da zuba jari na bankin ta fallasa wannan badakala ke fuskanta fuskantar cin zarafi a halin yanzu. Madam Maimuna dai ta yi zargin cewar hukumar bankin ASU ta gama kai da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC domin firgita ta, inda ma ta ce tuni hukumar ta ICPC ta aike da wata takardar bukatar ta dawo da wasu kadarori da aka bata bashi a bisa ka'ida yayin da take aiki a bankin na ASU Savings kuma ta ce tana biyan bashin kamar yadda doka ta tanada ga abinda da maimuna aliyu ke cewa ina zama na kawai sai na samu wasika daga icpc akan cewa za su kwace min filaye da na siya a hannun banki ni kuma a gaskiya ban ma san cewa an kai karana ba batun wannan filayen ban san waye kai karana ba icpc kuma ba su gayyace ni ba ma su zo su ji daga gare ni me ake ciki kawai sai na samu wannan wasikan to ni abin gaskiya ya ban mamaki dan a nawa tunanin an wani ya kai karanka ya kamata dai a baka daman ka zo ka kare kanka amma ba a yi wannan ba duka yanzu dai maimuna aliyu da ke ciki da daman waɗanda wa Allah ke fuskantar ire-iren rashin adalci da musgunawa na fatar masu faɗa aji a Najeriya su gaggauta ɗaukar matakan da suka kamata domin kaucewa hanzarin wasu da ke da aniyar fallasa rashin gaskiya Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. To madalla a gaida Lamido Abubakar sai dai kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙo. aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace ce su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihe ba koyi ba kowa masu kawai ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabiru usman kenan Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. to madalla sai dai kada a shafa ana yin waɗannan shirye-shirye ne daga nan um, sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha bakwai na safe a nan washington ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Umar Iyanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa da Malam Ruwanu Sa'idu Gayari masu son jin takaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin dogon dutse da ke jamhuriyar Nijar za kuma a ji ansar tambayar ɗan asabbin musa bauchi mai son bayani kan agogon gmt da alakarsa da agogon yanki to bari mu fara da ansar tambayar ɗan asabe mai son bayani kan agogon gmt da alakarsa da agogon yanki idan malam ɗan asabe na saurare ga ansarka kamar yadda muka sha bayarwa a baya na farko ko kuma a takaice gmt na nufin greenwich mean time wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shine duniya a mulmule take kamar kwallo kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe chak da zarar sha biyun rana ta yi to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak don haka mutanen da musamman ma na ƙasar masar sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya wanda ake kira digiri kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya kuma da yake duniya a mulmula take kamar ƙwallo sai aka ƙaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar ƙololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu sai aka sama wannan ƙaddararren layin suna north and south pole da turanci wato sandar arewa zuwa kudu sai kuma aka ƙaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai ƙololon sandar da kuma gindin sandar aka sa musu suna longitude aka kuma ƙaddari wani da'irin layin da ya raba ƙwallon duniya gida biyu sama da ƙasa aka sa masa suna equator aka kaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan ikweto ɗin ko a ce arewa da kuma kudancin ikweto masu nisa daidai tsakanin juna aka sa masu suna latitude sai aka ayyana ikweto a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifili ko babu Haka zalika ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich kuma aka ƙaddari shi ne masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya muddin aka san langitud ɗin wurin da kuma latitud ɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar ƙwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360, da haka sa'a guda daidai ne da digiri goma sha biyar Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali a yanzu karfe goma sha ɗaya na safe a Washington shine karfe hudu da agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe goma agogon Washington ne zai zama karfe hudu da agogon Najeriya ɗin. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan a shekara ta 1884 sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin langitu ɗin da aka mai da shi wurin fara ƙirga lokaci na kowace ranar wanda don haka ne ake kiransa prime meridian wato da'irin farko ya ratsa wani ɗirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle shi dai transit cycle wani masanin kimiyyar taurari mai suna george r ne ya gina a shekara ta 1850 sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su adamu habu umar iyanga da Malam Rilwani Sa'idu Gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse da ke jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ragowar ansar ku. To amma saboda abin ya ma'ana, mun ɗan koma baya don ɗauko babu na ƙarshe daga tushe. Ga Alhaji Sanusi tambari jaku da ƙarshen ansar ku. Wanga kanton na Dumega da wanga kanton na Nasarawa, kanton ne na Arawa, mutanen talakawan arawa ne masu garuruwan arawa ne amma sai nasaru sun ka kashe sarautar nasara da farko sun ka zuba ta cikin ta tsibiri kuma da baya sun ka kashe ta mega sun ka zuba ta cikin ta tsibiri su ko sarautar ta tsibiri waɗanda ke rike da ita gubawa eh, kuma ƙasar tasu gubawa akwai gubawa da yawa kuma akwai arawa ka gane ko shi yasa yanzu ita sarautar ta tsibiri ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da tsibiri da dumega da nasarawa da take yawa to alaji su arawa ana kwatanta cewa sun hoto ne daga wajen borno su kuma gubawa daga wajen yana suka hoto a ba cewa an kai arawa sun hito da wajen borno ba cewa an kai kakansu wanda shine wato asalinsu ai cewa ake cikin tarihi tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta an ka ce akwai wani dan sarki na borno ya yi hito da gabas tun da borno gabas take da tawagashi da ya zo nan sai ya iske hausawa ne ya iske kuma hausawa nan da ya iske suna da tsaga tsaga biyu ba su kai ga kunne ba lugu nan ne babban garin su ma inda ake zancen eh, wannan sarauniya ta lugu to su wannan eh, bare-bari na borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga gubawa sun ka zauna tare da su sai sun ka armi ɗiyansu shi ɗan sarkin na borno sai ya armi ɗiya sarki na gubawa ya samu ɗa da ita ɗan nan shi ne aka zama to wannan aka zaman shi ne muharin wato uh, sarauta tasu ta yi ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan iyalin arawa su waɗanda sun ka zokin da sun ka samu da an ka samu wannan yaro aka zama sai an ka ce to a mai caga irin ta uban shi to sai na gare su an ka sa wata mace ta yi rahoto tana nan tana rahoto sai ta faɗaɗi wani cikin baƙin nan da sun ka zo shina wanka sai ta diba huskar shi sai ta ga caga biyu sun kusa kai ga kunne to cagan nan biyu na mutanen daura ne ko hausa na daura na tare da sarkin dan sarkin borno ko ko caga ce ta mutanen borno su dai ta ga caga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin caga ai waɗanga mutane caga biyu gare su kamar namu namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai caga biyu fiyau su ne caga arawa ka gane ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun kaza arawa wato kamar ɗiyan mata bisa ga gubawa to a ƙarshe su gubawan nan asalin su dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito ɗan ƙaramin tarihi wanda mun ka sani su gubawan nan sun kashi kashi biyu akwai masu yin harshen hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na abzanci su gubawan nan yan eh, in ka yi wajen bankuku wajen filin filinge kana samun gubawa kamar eh, bankuku ma cewa an ka yi gubawa ne azam ne sai abdullawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun ka yi arme sai sun ka samu zara'a ta bankuku abzina waɗannan na bankuku su ma suna cewa kakanninsu mata gubawa ne to ji su cikin gubawan ma akwai masu yin hausa kuma akwai masu yin zabarmanci kuma akwai masu yin abzanci na wajen na wajen hau kusan ce sun mai da kansu ma eh, kamar abzanawa ne su suna da tabi'a irin ta abzana amma waɗancan da sun kai yawa su ne na can wajen dogon duci da lugu da gusuncin ƙasar dogon duci su ne a can su waɗannan gubawa ina sun ka to ban sani ba amma halshen hausa su kai asaliyar su harshe na hausa suka yi. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin alhaji sanusi tambari jaku daga jamhuriyar niger da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana sakonmu na farko na cewa matakin koran malaman makarantun firamare dubu ashirin da gwamnatin jihar kaduna ta dauka ya yi daidai ya dace saura jihohin ƙasar su biyo bayanta domin hausawa masu azancin magana sun ce fataucin da babu riba zaman gida ya fi shi daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wannan sako na cewa muna kira ga al'umman kasar liberia muna fatar za su karbi sakamakon zaɓe don samun zaman lafiyar ƙasar su sako daga ibrahim rabilu tsafe da muhammadu baban yusra (Gusa jihar zamfara sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa ku gaya ma gwamnan jihar kaduna malam nasiru el Rufayi da ya rika sara yana duban bakin gatari don koran malaman makaranta sama da dubu ishirin da yake faman yi ba tare da neman musu ayyukan yi ba bai kamata ba saboda in shi ne a yau gobe ba shi ba ne sako daga muntari dan ma'azu baban khadija jikan kande da aminu kano mai maida garko da abubakar sabiu sabuwa katsina mu na ƙarshe na cewa kalaman da uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari ta yi akan asibitin fadar shugaban kasa da walakin goro amiya daga usaina alhaji umar fulaiba gashuwa To yanzu kuma ga labarai a takaice. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kula da farisar kan shirin nukiliyar ta amma a martani tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda ya jagoranci shawarwarin ya ce wannan mataki ganganci ne to ma da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye shirye mu na wannan lokacin sai an jima can da dare za ku ji mu da wasu sauran rahotanni da sauran shirye-shirye a madadin sahabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya mr jona baba ya kuma ke sallama da ku a huta lafiya sai an jima.